Bisa la'akari da irin mahimmancin da koyon harsuna mabambanta da ake amfani da su a ɓangarorin duniya daban-daban a tsakanin al'umma, a wannan rahoto na ji ta bakin wasu da ke nazari da kuma koyar da harshen Faransanci a jami'ar Jos, kamar yadda wani malami da ke koyar da harshen Faransanci ya ƙarin haske kamar haka. Sunana Dami Nancin Emmanuel, ni malami ne a nan French Department na University of Jos. Faransanci tana nan kamar foreign language. Ana bukatanta anan jami'ar Jos saboda yaran gobe idan suka graduate sun shiga cikin al'umma kaga ana bukatan mutanen da za su yi aiki kaman bangarorin diplomasiya wa'inda suke da waɗansu yaruka domin idan kuka fita can kuka je cikin duniya kowa ne ke jin harshen ku ba dole ku idan kuna son ku yi hulɗa da wayannan mutane kuna bukatan kuma ku ji nasu yarukan shi yasa ake koyar da ita a nan jami'ar Jos. awi ila il Lallai akwai kalubale da dama. Na farko, ɗaliban yaran ba sa samun tallafi akwai kuma gomman ɗalibai da ke zuwa koyon harsuna wanda kuma zai taimaka sosai a jami'inmu da ma makarantunmu na sakandare to ko menene ke zaburar da wasu ɗalibai ke shiga jami'a domin nazari kan harshen na faransanci ga abin da wasu ɗalibai ke cewa ni ana kira na donald do na aji hudu a nan university of jos department of foreign languages faransawa ni yare ne wanda ina son sosai a wannan garinmu yanzu nan akwai turanci wanda mun san shine yare da ake official language na a Nigeria amma Nigeria tana bukatan French don interacting da mutane outside Nigeria da kyau shi na ina koyon French language quand j'étais dans a lokacin da nake makarantar primary wani malamin mu ya karfafa mini gwiwa kwarai da gaske malamin makwabcin mu ne da ke unguwar mu ya bani kwarin gwiwa sosai suna dan ladi plus Danka ni so nake zama malami na koya ma jama'a abinda na samu na dan a cikin kwayan yaran ni na tura ma wayan su su ma su koya ko a wani dakika ne ko a wani level ake na koya ko primary ne ko secondary ne ko university ne ko ma ina ne dai a koya ma yara su ma su samu su koya to kowace irin shawara mahukunta a sashin nazarin koyan harshen faransanci na jami'ar Jos za su baiwa ɗaliban da ke da sha'awar shiga jami'ar domin nazari akan wannan harshe sunana Nora Ladi Dadut shugaban sace ya kamata gwamnati ma masu su sake dan bude kofa akan eh, yanda ana karba albai waɗansu su suna so amma ba su iya sun samu cikakken standard din ba amma in an bude kofa a bar kamar nuc su dan bude su ce ok in wanda yake so ya karanta french da yake ma wanda za su iya samu su shiga na kira ga wanda suke so su zo su shiga jami'ar namu su koya masu iya magana dai na cewa ilimi garkuwa ɗan adam ne kuma matukar idan aka same shi zai taimaka wajen kyautata rayuwar bil'adama. Muhammad Tasu Zakar Jos RFI Hausa.